لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فالخامس من وظائف هذه الايام الفاضله الصيام فعن حبه بنت عمر رضي الله عنهما قالت اربع لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه واله وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثه ايام من كل شهر والركعتين قبل الغداء أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الألباني رحمة الله عليه وقال الإمام النووي صيامها مستحب استحبابا شديدا ثم قال وأما قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر وفي رواية لم يصم فهو متأول بأنه لم يصمه لعارض من مرض أو غيره أو أنها لم تره صائما فيه ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر لما ثبت من حديث حفصة المتقدم فإن المثبت مقدم على الناس أيها الإخوة للعبد المقيم أن للعبد المقيم غير الحاج أن يصومها كلها إلا العاشر لأنه يوم, لأنه يوم العيد فلا يجوز صيامه وله أن يصوم الاثنين والخميس منها وله فيها أن يصوم يوما ويفطر يوما وأما يوم التاسع فيتأكد صيامه زيادة على بقية الأيام من هذا العشر لأنه يوم عرفة وصيامه يكثر سنتين كما ورد الحديث بذلك في صحيح مسلم سادس هذه الوظائف أيها الإخوة كثرة ذكر الله تعالى وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن لأنه من الذكر بل هو أفضل الذكر وذلك في هذه الأيام كلها وأما التاسع منها وهو يوم عرفة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهذا أفضل الذكر في يوم عرفة يا أيها المسلمين من dab da shiga kwanaki masu daraja kwanaki masu falala kwanaki masu albarka kwanakin da suka yi fice a ragowar kwanakin da ba su ba a cikin dukkanin shekara su ne kwanaki goma farko na watan zulhijja kwanaki ne masu kima da daraja kaɗan daga cikin abubuwan da ke nuna darajarsu da falalarsu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su a inda yake wal fajri wa layalin ashr waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da layalin ashr su ne kwanaki guda goma farko na zulhijja har ma al-imam ibn kathir da al-imam abu ja'far muhammad ibn dalil al-tabari suka rinjayar da wannan zance wajen fassara waɗannan ayoyi na goshin suratul fajr sannan malamai suna ƙara kafa hujja da wani hadisi da Imam ahmad ya ruwaito cikin musnad dinsa daga jabir dan abdullahi allah ya kare da a gare shi yace manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan an ce kwanaki goma farko ana nufin kwanaki goma farko wanda watan wanda ranar babbar sallah ke cikin idan an ce alwitr a cikin ayar ana nufin ranar arfa idan an ce ashafa ana nufin ranar babbar sallah wannan hadisi ko da yake waɗansu malamai sun yi inkarin sa waɗansu kuma cikin malaman hadisi sun tabbatar da shi abin da nake so in kai gare su ne fassara waɗannan ayoyi da cewa ana nufin kwanaki goma farko na zulhijja ɗaya ne daga cikin dalilai da ke nuna darajar waɗannan kwanaki ta yadda ya kai matsayin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da sannan abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da shaida ga waɗannan kwanaki cewa su suka fi kima suka fi daraja a cikin dukkanin kwanakin shekara hadisi ya tabbata daga Abdullahi da Abbas Allah ya kare da a manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min ayyamin al'amalin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wadansu kwanaki wanda aiki na gari ke zama mafi kaunatuwa a wajen Allah cikin su sama da waɗannan kwanaki guda goma sahabbai suka ce ko da jihadi dan yada kalmar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ko da jihadi dan yada kalmar Allah falalarsa da darajarsa ba ta kai wanda ya yi wani aikin kirki karɓaɓɓe a cikin waɗannan kwanaki goma ba sai fa mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa ba tare da ya dawo gida da komai ba wani hadisi imamul bukhari ya rawaito shi a wani hadisin daga abdullahi dan umar Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu wadansu kwanaki mafiya girma da daraja a wajen Allah sannan waɗanda Allah ya fi ƙaunar a yi aikin kirki a cikinsu sama da waɗannan kwanaki goma farko na zulhijja sai ce fa aksiru fihin na min tahlil wa takbir wa tahmid idan kwanakin sun fado sun shigo ku yawaita hailala fadar la ilaha illallah ku yawaita kabbara fadar Allahu akbar ku yawaita hamdana fadin alhamdulillah ku yawaita waɗannan a cikin waɗannan kwanaki masu daraja inda mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ya game abinda annabi ya umarni da cikin wannan hadisi yayi hailala yayi kabbara yayi hamdala ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suna cikin ababen da ake so a yawaita maza ko mata a tun lokacin da waɗannan kwanaki suka shigo tun farkon su har ya zuwa ƙarshen su wannan hadisi Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito shi babban malamin nan Ahmad Shakir ya inganta shi sannan abin da ke nuna daraja da kimar waɗannan kwanaki bayan abin da muka ambata a cikin su akwai waɗansu fitattun kwanaki na daban bayan dukkanin su goma fitattu ne kaga dai akwai ranar tarwiya ranar takwas ga wata wanda a ita ne alhaji suke kulla niyyar aikin haji su fita daga makaukansu su tafi mina suna masu talbiya suna masu girmama Allah a cikin wani. sannan a cikin wannan kwanaki goma ne ranar arafa take wanda ranar arba rana ce mai kima rana ce mai daraja kame da kuka sani a cikin ta ne ake aiwatar da mafi girma cikin rukunin aikin haji guda biyar cikin rukunin aikin haji wanda maza Allah ya arafa sannan a cikin waɗannan kwanaki goma ne ake da ranar babbar sallah yau hajjin akbari ranar babbar sallah ranar da alhazai suke yin ayyuka guda hudu masu mahimmanci jifa na jabatul aqaba da aski da yanka da kawafin ifada mazauna gida kuma suke yanka dabbobin su domin neman kusancin Allah a matsayin layya da haka dai kasancewar kwanaki goma nan sun kunshi waɗansu guda uku da suka yi fice sama da sauran to lalle suna nuna darajar su kuma sannan a cikin kwanaki goma babu yanda za a ce sun zo juma'a ba ta faɗo cikin su ba to juma'ar cikin su ta daga dukkan wata juma'a da take cikin wani wata ba a cikin goma farko na zulhijja ba da haka dai duk wannan na nuna kima da daraja da girman wato ainihin waɗannan kwanaki dan haka al ibn hajar al-asqalani ke cewa ko shakka babu waɗannan kwanaki sun fi dukkan wani kwana na shekara kima da daraja juma'a da ta faɗo a cikin wannan kwanaki ta tsara dukkan wata juma'a da take cikin wani wata da ba kwanaki goma farko na zulhijja ba domin falala guda biyu ta tabbata a lokaci falala guda biyu ta tabbata a lokaci daya shine ga ta juma'a ga ta a cikin goma farko na zulhijja da haka ya yan uwa musulmi ya kamata ya dace gabawa mai kwaɗayin alkhairi yayi kimtsi yayi shiri wajen aiwatar da ayyuka na gari a cikin waɗannan kwanaki ibada za ta kasance shi zuwa ga Allah ibadar baka kamar zikiri ko halala ko istighfari da sauran abin da muka faɗa ko ibadar aiki daga bai ibada ta dukiya ko ma kowace irin nauyin ibada bawa ya samu daman yi wanda za ta kusanta shi zuwa ga Allah ya kamata mutum ya dage lokacin da waɗannan kwanaki suka zo domin ya fara imani daɗe akan imanin sa da ya fara takawa ƙari akan takawarsa ta da yayin uwa musulmi ayyuka da dama bai bawa zai iya aiwatarwa a cikin waɗannan kwanaki amma na zaɓi waɗansu guda biyu da dan in tunatar a kansu ba dan su kaɗai ne kawai ake yi ba amma dan tunatar da kaina da tunatar da yan uwa na musulmi daga cikin muhimmin aikin da bawa zai a cikin rayuwarsa gaba ɗayanta ballanta na kuma a cikin waɗannan kwanaki masu daraja akwai jaddada tuba zuwa ga Allah tuba daga aiki na zunubi zuwa ga aikin da'a tuba daga abin da ke jawo wa bawa fushin Allah zuwa ga abin da zai jawo wa bawa yardar Allah tuba galarriya warakakkiya at-tawbatun nasuh tatacciyar tuba wanda idan mutum ya duba ya riga ya duba kenan wanda ubangiji ta'ala ya kiran bayi zuwa gare ta ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku bayi ku tuba zuwa ga Allah tabbatacciyar tuba tatacciyar tuba asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum tabbas ubangiji ta'ala zai kankare muku kurakuranku idan kun tuba zuwa ga Allah tabbatacciyar tuba har dai zuwa ƙarshen aya al-imam ibn al-qayyim yake cewa tabbatacciyar tuba ita ce wadda ta haɗa siffofi guda uku siffa ta farko ta amimu jami'in zunub wa tigratuha ya kasance tuban ta shafi kowane zunubi idan tana da zunubai guda biyar waɗanda ka san lalle kana yin ila waɗansu ma sun san kana yi to ka tuba daga gare su duka ba ka ware ɗaya ba banda sauran ba ka ware biyu ba banda sauran ba ka ware uku ba banda sauran wannan ita ce a taubatun nasu siffarta ta shafi dukkan zunubai gaba daya ta iya idan ka tuba daga dukkan zunuban biyar din ko shi gaba daya ila rauni ya saka sake koma kan ɗaya daga ciki amma dai ka tuba daga gare su gaba daya idan ko Allah maka gaban ka zai ga nan ka tuba din tabbatacce tuba abu na biyu daga cikin abin da zai tabbatar da tuba din ta zama tabbatacciyar tuba bayan ta safi dukkan zunubai ijma'ul azmi wa sidq bi kulliyatihi alaiha mutum ya daura niyyarsa da azamarsa akan dukkanin su gaba daya sai da babu taraddudi babu kan gaba kan baya babu shakka a cikin wannan tuban nashi sannan abu na uku at-takhallusu min as-sawa'ib wal ilal al-qadihah fi dukkan wata kura dukkan wani dattin da zai kasance ya kawo cikas wajen kamala na ikhlasin ka gaba da tuba ya kasance ka kubuta daga wannan kurar ko wannan dattin ko duk abin da zai kawo cikas wajen tuba ta zama tabbatacciya sanin ku da yayin kowa cewa tuba sharuɗan ta shine farko ikhlas mutum ya duba dan Allah ba dan riya ba ba dan wani ba ba dan wasu ba na biyu nadama da dana sani kan abin da ya riga ya a baya na uku ya kasance ya bar zunubin dai idan kai da awar tuba da baka amma kuma kana cikin aikata zunubin baki ne kawai yace na tuba amma aikata baka daina ba wannan kamar kana yi wa Allah izgili da haka tuba ba ta zama karɓaɓɓiya ba sannan kuma na hudu lalle mutum ya kulla niyya ba zai sake komawa zuwa ga zunubin ba a ragowar rayuwarsa sannan kuma na biyar ya kasance ya yi tuba a daidai lokaci bai kure masa ba dan adam kuma lokaci na kure masa sai da ko ya tuba ba za a karba ba idan ɗaya daga cikin biyu ta faru abu na farko idan rai ya kai gargara lokacin da zai kai gargara an zaro rai ya zo makogaro to a lokacin nan ko da mutum ya ce na tuba Allah ba zai karɓi tubar ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna Allah ta'ala yaqbalu al abdi ma lam yughrir Allah na karɓan tubar bawa matukar bai kai gargara ba da haka ya zarto mutum bai kai gargara ba abu na biyu ya kasance rana ba ta hudu ta yamma ba sanin ku ne cewa manzo Allah ya bayar da labari cikin hadisi ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin kiyama rana za ta hudu ta yamma ta je ta fada a gabas idan ko har rana ta hudu ta yamma zan ta fada a gabas a wannan lokacin duk wanda ya tuba ba za ka karɓi tubansa ba wanda bai yi imani ba kafin ranar sai ranar ya faru imani ba za a karɓi imaninsa ba wanda bai tuba daga zunubi sai a ranar da zai tuba shi ma ba za a karɓi tubansa ba يوم يأتي بعض آية ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون da haka jaddada ba tsakaninmu da ubangiji daga ayyukan zurbin da muke yi tsakaninmu da Allah ko wanda muke tsakaninmu da mutane na zalunci na ha'inci na ƙarya na yaudara mu ributo waɗannan kwanaki mu yi tabbatacciyar tuba a ciki kada su wuce ba mu yi ba dacewa da falalan zamani na sa tubar mutum ta zama karfafiya kuma na sa mutum ya dace da taufikin ubangiji subhanahu ta'ala ya kasance ya duba da take tabbatacciya babu komai a ciki na biyu daga cikin ayyuka da ake a waɗannan kwanaki aikin hajji da umara wanda bayani ya riga ya gabata ganin gari da aikin hajji da umara a wato ainihin makon da ya wuce sannan na uku daga cikin muhimman ayyuka da ake a waɗannan kwanaki masu daraja masu kima mutum ya tsare ayyukan ibada kyakkyawar tsarewa ya kiyaye su kyakkyawar kiyayewa kiyaye ayyukan ibada shi ne mutum ya kasance ya yi su a lokacin da shari'a ta ajiye bai yi jinkiri ba sannan kuma ya cika su da dukkan siffofinsu da shari'a take bukata sannan ya kiwaci sunnoni da lajubbai na kowace ibada musamman ibada take da farali to mutum ya ƙara himma da kwazo a cikin waɗannan kwanaki sama da himma da kwazo da yake a cikin waɗansu kwanakin mai yiwa sai ya samu tawfiki kuma ya zarce kenan sama da yadda yake a halin sa sannan ko mutum ya dage da ayyukan nafila in dama ma kana nafila a wadansu kwanaki to ayyukan nafila na ibada a cikin waɗannan kwanaki suna da kima suna da daraja kar mu manta da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda hadisin ne kudusi manzon Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb dukkan wanda ya gaba da waliyina to ya shirya fada tsakanina da shi na ta masa yaki to ubangiji subhanahu sai ya kawo siffar waliyi din a cikin hadisi siffar waliyi kuma siffofi ne guda biyu siffa ta farko kiyaye dukkan wani abu na wajibi da Allah ya wajabta masa sannan sifa ta biyu kwadaituwa akan aikata ayyuka na nafila dukkan mutumin da yake kokarin kiyaye wajibi farali da Allah ya wajabta masa a da ne ko a yanzu mace ne ko namiji dan birni ko dan kauye sannan yake kokarin kiyaye na yana kwadaituwa wajen ya ga yayi su a bisa ga sifar da annabi koyar da su to wannan mutum ya zama wali. man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi dukkan wanda ya adawa da waliyina to ina kelanta masa cewa ya kiyaye za mu yi faɗa da shi in ji Allah sai Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min taratuhu alayhi bawa na bai taɓa kusanta ta ba da wani aiki da wani aiki mafi kaunatuwa a wurina sama da abin da na wajabta masa sai kuma yace wa ma yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu babu yanda za a yi bawa na ya rinka neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar nafulfuli har sai na kaunace shi kaga can ga farali can kuma ga wato nafulfuli to waɗannan su suke tabbatar maka da wilaya da aka ambata a farkon hadisi kar ka ɗauka waliyi din daban ko bawa din daban shi bawan nan mai aikata farallai da nafulfuli shine waliyin kuma shi waliyin dai shine bawa domin kowane irin matsayi da mutum zai samu in dai a cikin mutane ne ai bai wuce a ce masa annabi ba kuma a ce masa manzo to annaba ma Allah ya ambace su da sunan bayi dangane da annabi Isa Allah ce in huwa illa abdun an amna alayhi wadda annahu masalan li bani isra'il dangane da manzon Allah Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja tabarakallazi nazzala al-qur'ana ala abdihi da haka bauta din wato ubudiyya ta tabbata su yaki sallallahu alaihi wa sallam sama da su kowace dukkan wani bawa da Allah ya yi shi zaka ji bai kwace maka sunan bauta ba dan bautar da ta bashi matsayi a wajen Allah ba wai kawai halittar sa a cikin bil adamu ba ya haka ne ai fir'auna ma cikin bil adamu yake amma kada zai cikin bil adamu kadai ne ba shi kima da daraja ba da bai Allah ba sai mutum ya kasance in bai bi Allah ba duk da yana cikin bil adama ya zanto gara ma dabba da in hum illa kal an'am wa adallu sabila da haka dai wannan hadisi ku fahimce ta a yadda yake ba a yadda yan bid'a suke fassara mutane shi ba kiyaye farali kiyaye na fulfuli ke tabbatar maka da kai din waliyin Allah ne illa iyaka in duk mutane sun zama kana kuma dukkan su da su a wajen Allah ta wani ta wani ta wani ta fita wani yadda annaba gaba ɗayan su annaba ne amma wani annabin ya fi wani manzanni gaba ɗayan su manzanni ne amma wani manzan ya fi wani to haka kuma dukkan waliyan Allah duk inda suka taru to kuma wani ya wani wani ya wani wani ya wani a cikin dukkan waliyai to kenan annab mursalai sun fi daraja sannan annabawa a cikin dukkan wanda ba waliyai ba ba annabawa ba manzanni ba sayyidina Abubakar ya fi kowa cikin waliyan Allah daraja sannan Umar sannan Usman sannan Ali sannan ragowar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wanda zo bayan su kowa gurgudan himmarsa gurgudan aikinsa da haka ne abin da zai tabbatar maka wilaya ta Allah ka zama waliyin Allah ki zama waliyar Allah shine kiyaye farali da kuma kwadaituwa akan aikata nafili sannan abubuwa nan abu na hudu mutum ya yawaita kafar gari a cikin waɗannan kwanaki a bisa da sigar da na kwatanta mana tasu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko kuma siga da Salman al aka je nayi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira waɗannan kabarbari ko a cikin masallaci ko a wajen masallaci ko a kan hanyar zuwa gida ko ofis, ko a kasuwa a duk inda kake idan waɗannan kwanaki suka shigo mustahabbi ne yawaita waɗannan kabarbari ko kana da alwala ko baka da alwala mustahabi ne yawaita waɗannan kabarbari namiji zai bayyana a fili don yaji yaji ya jiyar da wani kuma yayi shi ma ya biyar da wani ya tunatar da wani bayyanarwa a fili cikin ladabi ba da raki da rangaji da ihu ba a'a cikin kyakkyawan lafazi da furta kalmomin irin yadda zai dace da ladabi tsakaninka da mahalicinka Allah subhanahu wa ta'ala mace za ta bayyana a gida ita kadai ya akwai mazaje wanda za su sautunta to ta bayyana gurgurda yadda za ta biyar da kanta kadai ya yan uwa waɗannan tabarbari kowa zai yi su shi kaɗai bid'a ne mutum ya haɗu shi da wani suna yi tare suna farawa tare su kare tare wannan ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin muhimman ayyuka da mutum zai a waɗannan kwanaki na biyar shine azumi hadisi ya tabbatar da hafsa bin umar Allah ta kare da gare ta ce abu guda hudu manzon Allah bai kasance yana rabuwa da su ba abu na farko azumin asura wato azumin goma ga watan al-muharram abu na biyu azumi a kwanaki goma farko na zulhijja abu na uku azumi guda uku a kowane wata abu na hudu rakawoyi guda biyu kafin sallar asubahi wato rakatan alfajr kenan na na hafsa take manzo Allah bai taba gushewa yana yin waɗannan al'amuran ba wani hadisi Imam Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito da Imam Ahmad dan Hanbal Sheikh Nasir Jin Albani Allah ya kasa da gafara ya inganta shi al-imam an-nawawi dan haka yin azumi a cikin waɗannan kwanaki mustahabbi ne mustahabbanci mai karfi mustahabbanci mai tsanani duba da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya fada su wajen yin yace amma abinda aka rubuto daga nana Aisha Allah ta bada da gare ta da take cewa ban taba ganin annabi yayin azumi a waɗannan kwanaki goma ba Imam an-Nawawi yace wannan sai dai mu fassara shi cewa kila bai yi ba a daidai lokacin da yake wajen ta saboda an yi katifin da cewa yana cikin masarashin lafiya ko wani uzurin na daban ko kuma a'a ita ce bata ganci yana yi ba da ya dauka bai ce mata ina yi ba ita ko bata ina yi ba ita ko bata fahimci yana yi ba amma tun da na hafsa ta tabbatar yana yi to wanda ya tabbatar shi ke ba da hujja ba wanda ya kore ba don korewa ba hujja ba ce amma wanda ya tabbatar da abu shi ne ke da hujja a hannunsa da haka ake gabatar da hadisin na hafsa akan hadisin na aisha idan mutum zai azumi waɗannan kwanaki zai iya azumta su gaba ɗaya in ban ranar sallah don sananne ne cewa ba a yin azumi ranar sallah idan mutum ya ga dama ya takaita a litinin da alhamis kaɗai na cikin kwanaki idan mutum ya ga dama ya yi azumin annabi dawud ta ne su mu man wa yufsiru yawman duk wanda yayi malamai suka ce yayi almuhim dai mutum yayi wato ainihin azumi din a cikin waɗannan kwanaki yana daga cikin ayyukan ibada kar kuma ga da cewa ranar arba a kadaitanta azumin take ta kadai ya tsara na sauran gaba ɗaya falala da daraja kuma manzo Allah ya nuna azumin ranar arfa ranar tara ga wata yana kankare zunuban shekara biyu yana kankare zunubai na shekara biyu don haka sai mu san da wannan abu na shida cikin abin da na kawo a matsayin misalai yawaita zikiri a waɗannan kwanaki yawaita salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin waɗannan kwanaki yawaita karatun alqur'ani a cikin waɗannan kwanaki tun daga rana ta farko har rana ta takwas duk za ka yawaita waɗannan ababai amma a rana ta arafa abin da ya fi komai falala abin da manzo Allah ya tabbatar cikin hadisi yace mafificiyar addu'a ita ce addu'a ranar arfa abinda manzo Allah yake nufi da addu'a a nan gurin du'a wa ibada mafi girman ibada da za ka yi da harshe ita ce ibada da kai ta ranar arfa yace ko mafi tsadar abin da na faɗa ni da annabawan da suke kafina shine wannan kalmomin la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير maimaita wannan a ranar arfa yana da toriyan darda sama da zikirin ba ba wannan ba a wannan rana ta arfa amma kaga a ragowar kwanaki duk ka iya garwaya da wannan ko da ka iya yawaita karatun alqur'ani ke da sama da kowanne ko wani zikirin tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sama da kowanne ya yi ranar arfa rana ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kintar da bayi a cikin ta daga wuta manzo Allah ya nuna babu wata rana da Allah ke yawaita kintar da mutane daga cikin wutar nama irin ranar arfa da haka ake son mutum ya yawaita wannan zikiri da muka ambata sannan ya yawaita faru yana neman gafarar ubangiji a wannan yini sannan wanda ya je aikin hajji shi yawa sai ya yi azumi a wannan ranar tunda manzon Allah da ya je bai yi azumi ba a wannan ranar dan haka ba za ka ce kai kuma sai ka yi azumin wannan ranar ba azumin wannan ranar ya shafi waɗanda ba su je aikin hajji ba kamar yadda tsayuwar arfa ita ma ta shafi wanda suka je aikin hajji wanda yake nan gida ba zai je ya hau kan wani dutse ba ko da ko goron dutse ya ce zai koyi da wanda suke arfa ya uwa musulmi kwanaki ne masu kima kwanaki ne masu daraja da ya kamata mu dage a kansu amma abin da yake da alaka da layya da dabbobin da za a yanka da ya kamata a yi da ladubba da wajibai da dukkan abin da ya kamata wannan da izinin ubangiji a mako na gaba samu shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك صلى على نبينا محمد وعلى اله